eh wato halin da ake ciki yanzu kusan za a ce ana ci gaba da lissafa yawan 'yan kasashe daban-daban waɗanda suka rasa rayukansu musamman ma waɗanda ba su fito ba kuma an san suna da yawan gaske su ne 'yan najeriya waɗanda akalla ana ta ba da labari ba a ga wani ba ana jin wani ya rasu inda har ma ake faɗa akwai ya shafi wasu sarakunan gargajiya masu martaba ta biyu daga najeriya din sunayen ne dai kuma ba a fito da su a hukumance an bayyana ba amma tabbas lokacin da aka fito da wannan sakamako ni a nazari na da yadda nake lura da abun kamar yadda muka faɗa a baya yawan 'yan najeriya da suka rasu za su kai su ne na uku mafi yawan mutane da suka rasu kenan bayan kasar iran da kasar maroko mm, kenan adadin 'yan najeriya da suka rasu ya haura talatin da biyar ɗin da ake cewa a ya haura talatin da biyar gaskiya yadda abubuwa suke fitowa zuwa yanzu to malam nasir yanzu haka yaya ayyukan ke ci gaba da gudana har yanzu kamar ka ce kana wurin jihon shi har yanzu an akwai sauran masu jiwa ko kuma an kammala akwai su suna nan kusan kamar ma bai fi kashi 25 cikin ɗari ne suka bar tantunan a yau ba dama kamar yadda aka saba tsarin addini mutum yakan iya yin kwana biyu yakan iya yin kwana uku to shi uh, shugaban tawagar ƙungiyoyin addinin musulunci uh, sarkin kano islami da ya ce bana kwana uku zai a waɗannan kansuna da haka yana ba da shawari duka uh, mutane su kwana uku to da dama 'yan najeriya ne ba su fiye yin kwana uku ba amma sauran ƙasashen larabawa da mutanen asiya da mutanen indonesia da malaysia yawanci sukan zauna su cika ta kwana uku a waɗannan santuna da haka babu ma abin da ya sauya kamar ma yanzu ne ma aka shigo santunan mm. don yin wannan jifa. Mm. Eh. Yau Nasiru to ya cinkoson jama'a da irin turmutsutsun da ke jawo kamar mace-mace da jikata jama'a kamar ya kaga tsarin a yau din. yau babu zan iya cewa kowa kusan ya shiga a taitayinsa ina jin watakila da zarar mutum ya hango ko waje mai matsala to ba mamaki dole ya tsaya saboda labarin cewa an samu wannan rashi mutane ba sa karambanin nuna karfi ko bin wajaje idan waje ya tsuke mutane sukan tsaya su jira sai an samu hanyar wucewa sannan su wuce abinda dai shi ma damu alazan shine tsananin zafi da ake yi san kowa ana nan ana amfani da ruwan sanyi ana fesa wa alhazan yayin da suke wucewa domin wannan jifar kuma ina ganin an ɗauki kowa wato ya ɗauka wa kansa matakin rage shiga hargitsin da wata watakila zai iya jin rauni ko koma ya kai ga haddara rai. To ganin cewa wannan hatsari ya ritsa da 'yan kasashe da dama saboda haka na tuntuɓi Malam Mustapha Kadi shugaban kungiyar Kodayo wato haɗakar kungiyoyin kare hakokin bil'adam wanda yanzu haka shi ma na mina. Eh haka da kwai yan uwanmu yan Nijar kuma waɗanda ma muna tare da yan uwansu waɗanda suka je aka samu suka ga suka gane su suka tabbata da wato su ne suka rasu an samu dai mutum goma waɗanda sabba ne ɗan uwansu da kan sun zo sun bincika an ga sunayensu kuma an san da su ne to bayan su kuma da kawai mutum goma waɗanda ga su yan nijar ne da tuwahin yan nijar tun da sanin kowa ne wato alhazan yan nijar kowa ne yana zawa da asanhwa ta nijar to kenan asanhwa su suna saye da ita amma ba a gane su ko su wane ne ba a yanzu dai su wato kawai shugabanni na gidan likita sun ce mana suna nan suna bincike an tambayi kawa inja inja kowane su samu su je su gani waɗansu sun je sun gani mai san mutanen ba to domin haka ake neman kawa inda kai yan uwa waɗanda suka san yan uwansu sun ɓace ba a san inda suke ba a samu ashe su je su dibi huskar su a gane ko su wane ne tun a cikin yan nijar da kawai wajen mutum tamanin da uku waɗanda ba a san inda suka shiga ba ana tsammanin ko sun ɓace kuma ana tsammanin ko da kai su a ciki domin haka ya kamata kowa ya karbi kira a je a samu 'yan Nijar a tabbatar da ko mutum nawa ne. Mm. Yau, Malam Mustapha Kadi a matsayinka na shugaban wannan babbar kungiya ta kodayo wato haɗakar ƙungiyoyin kare hakokin jama'a ta ƙasar jamhuriyar Nijar, shin ko ka tuntuɓi hukumomin ƙasar Nijar game da wannan batu? eh tabban ne lokacin da aka yi wannan zance so bi ma nishe can wajen wannan hukuma wadda ake ce ma ta koho kenan hukuma mai kula da wato ayyukan haishi mun je na zamna cikin ofis kinsu kuma mun tambayi su ko ne ya faru sun ba mu wato eh, kawa eh, binciken da suka yi kuma bancin hakanan nan sukan ce mun a yanzu matsalar da suke da wato shine kawa hukuma ta saudiya ita ce bata ba da oda ba ita ce ta samu kowa da kowa ya yi jiro sai lokacin da suka tashi ne za su cewa ga abin da ya faru tabbas kenan cewa daga wasu sakamako na ƙarshe suka ce su za su bada shi to kenan a yanzu dai abin da ake nema shine kawai inja inja na Nijar su ne ya kamata kowa ya tima cikin al'ummar shi mutum nawa ne abu su zo ba mutum nawa ne eh, eh, wato aka samu labarin su tunda a jiya cikin waɗanda suka face an samu yau mutum bi waɗanda aka gani amma wajen mutum tamanin da wani abu har yanzu ba a da labarin su. Malam Mustapha Kadi daga ƙarshe ko kana da wani kira ko wani saƙo zuwa ga 'yan uwan alhazan ƙasar jamhuriyar Nijar da suka rasa rayukansu a cikin wannan hatsari? E, saƙo wanda muke da shi kun san wanda ya so wato harakar wato addini cewa da ibada to ya kamata a yi mishi addu'a ya kamata a iya cewa a yanzu a yi bincike a san menene ya faru kuma 'yan nijar su gane da cewa wato hatsari a cikin hashi idan ya samu sai a gode ma Allah kuma a ce Allah ya sunan Allah ya kiyaye gaba tunda eh, wato mahi yawa duk waɗanda suka samu wannan hatsarin wato bayan sun ƙare jihon hesan ne sadar sun ƙara jihuwa ne aka samu wannan hatsarin tunda mu inda muke kwana kawan mita hamsin ne da wurin to kenan ya kamata iya cewa waɗanga Allah ya karbe su kuma Allah Allah ya sa su zama 'yan aljanna su kuma 'yan uwansu muna fatan Allah ya sa su yi hankuri kuma su yi addu'a kuma Allah ya kawo alheri a cikin ƙasa.